إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a goma ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da hudu wace ta daidai da goma sha tara ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida a jiya mun kwana a kan aya ta tamanin daidai wato eh, aya ta saba'in da tara wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza umilatil khati'atu fil ard idan aka yi amfani ko aka aiwatar da ɓanna a doron ƙasa to mutane sukan kasu gida biyu akwai wani yakan ba da gudun gudunmawarsa ya tsaya kuma ya taimaka a yi ɓannan da shi wani kuma yakan zo ana yi amma zuciyarsa tana kyamatan wannan abu da ake yi wani kuma baya nan amma yana jin ina ma dai a ce yana nan shi ma da shi to annabi alaihi salatu wasalam ya mana bayanin cewa wanda ya halacci banna ya kyamace ta to kamar mutumin da baya nan ne aka yi amma wa man ghaba anha wa radiya biha wanda bai nan aka yi bannan amma ya yadda da ita kana kamar hadaraha zai kasance kamar wanda aka yi laifin da shi ne ashe kenan kaga idan ana laifi kai baka nan Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka to in ko har kana nan ake laifin to ka kyamace abin Allah subhanahu ta'ala in ya so ka da rahama sai ya tsamar da kai cikin waɗanda musiba za ta faɗa ma amma idan kana nan ba ka kyamaci abin ba ko kuma ta yiwu ya zanto da kai ake ba da gudunmawar aiwatar da wannan ɓanna to sai ka zama kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون kenan idan ka ga banna duk yi halin da za ka tsinci kanka a ciki to in kana iya sauya ta to ka canza ta in ko ba ka iya ka kyamaci abin sai ka zanto ka yi daidai da wannan hadisi na abu dawud rahmatullahi alai to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 80 tara kathiran minhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da bayanin sifofin waɗannan mutane yahudawa da kuma munafikan da ke cikin musulmai waɗanda suke zuwa suna ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna buyuta na aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara da'iman su idan aiki ya taso na alkhairi ba za ka samu da gudunmawarsu ba hasali kullum su suna da uzurin da za su gabatar annabi gidanmu ba kowa idan muka fita ya zama na cewa ba a yakin nan koko aka yi yakin nan da mu ana iya haurawa matanmu ta cikin gida sai zo suna gabatar da uzuri shine Allah subhanahu wataala ke ce da annabi allahu an lima abin lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al menene yasa kai musu ainihin abin nan iso su tafi me yasa baka bari ba su fita a gani waɗanda wane ne mutane na gaskiya sannan kuma wane ne mutane makarita to waɗannan mutane munafukai daga cikin musulmai su ne suka haɗa kai da wani ɓangare daga cikin mushrikan shawa sannan kuma da wasu mutane daga cikin yahudawa ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون abin da suke ce da ainihin yahudawa kenan da kuma mushrikan ainihin ƙurashawa ai kar ku damu wallahi in an yaƙe ku muma, ma za mu zage damtse wurin baku tallafi da gudunmawa idan aka fitar da ku za mu tsaya da ku bakin rai bakin fama sai dai duk abin da zai faru zai faru amma muna nan bayan abin da suke faɗa kenan to shine qur'ani ya sake fito mana da su qarara tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin waɗannan munafikan suna jibintan waɗanda suka kafirta da nan da al qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa don mutumin da ya rike kafiri ya yadda da irin aƙidunsa da ayyukansa shi ma kafiri ne saboda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu don mutumin da zai tsaya da kafiri ya yadda da aqidunsa da ayyukansa to lalle shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan mutane misali kamar mutum ne wanda yake zai yi fada da sahabbai misali kaga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار الله سبحانه وتعالى ya halicci sahabbai ne akan surar da suke akan ta domin ya cusa wa kafirai bakin ciki da ganin su to in ka dauki aya kafiri na bakin ciki da sahabi sai kai kuma ka zo kai ma kana bakin ciki da sahabi to menene matsayinka domin ba wanda zai taya dan bid'a bid'arsa sai irin irinsa kamar yadda babu wanda zai ji daɗi ya yi baƙin ciki da faɗuwar musulunci in ba kafiri irinsu ba muna fahimta tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikinsu suna jibintan waɗanda suka kafirta ayar ta sauka tuntuni shekara dubu ɗaya da wani abu amma ba zai hana a yau a samu wasu mutane ba a cikin mu ta iri na irin irin shi irin ta dan sautari za ka ga misali mutum musulmi ne amma zai jibinci wanda ba musulmin ba ya rike shi ya tsaya kaharan ba mamaki wani matsayi ne sai ya tabbatar da cewa sai an bashi alhali idan ka duba halin da muka tsinci kanmu 'yan shekaru baya bacin taimako na Allah ko in ce watanni baya bacin taimako na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo mana ba da ƙarfinmu ba ba da dabara ba amma a wannan shekaru biyu da suka gabata yadda akalar ta juya kai ka cewa ba a yi da kai in ka bi sama kai ƙasa kai gabas kai yamma kai kudu kai arewa ba za ka ga irin ka mai wanke damtse ba sai dan kaɗan in ma ka gan shi a wurin ba shi da wani matsayi to amma har da haka bai sa wasu daga cikin mu sun yi zaman ta natsu ba har ma akwai mutanen da wai sukan ɗauki malamai takakka wai su kai su wani wuri wai da nufin a yi roƙon Allah domin mulki zarci a cikin musulmai akwai su to kaga duk mutumin da ba wai ana magana da kafirin jiya bane a'a kai yau a yau idan ka ɗauki tabi'a da hali irin nasu waɗanda suka gabatar a shekaran jiya to innakum idan mislum kuma kun zama wasu mutane da irin su tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abinda kawunan su suka gabatar musu da shi na sabo an sakhita Allahu alaihim saboda fishin Allah da ya tabbata akan su wa bil azabihim khalidun sannan kuma su masu tabbata ne a cikin azaba ashe kenan kaga yadda nake cewa aikin da ko da kai ko ba ka za a yi sagara ka zo a yi da kai in kuma ka fanɗare ka ja jiki to ka tabbata ga abin da zai biyo baya ɗayan abubuwa ne guda biyu Allah subhanahu wata'ala zai yi fishi da kai na farko kenan sannan kuma zai tunji maka cikin azabarsa gobe alkiyama a duniya ya fishi da kai sannan alkiyama kuma ba ka da wani rabo wanda zaka samu gaban Allah subhanahu wataala shi yasa yana da haɗari kwarai da gaske a matsayinka na musulmi a matsayina na musulmi ya zanto ba ni da ainihin na hannun dama sai mutumin da qur'ani ce in ya kunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuru yana da hadari kwarai da gaske ya zanto a matsayinka na musulmi baka da wani mutum na hannun dama sai irin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafra'u biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a kana cikin hadari kwarai ya zanto ba ka da na hannun dama sai irin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la kuma wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al alamina min al in kun haɗu da su za su baka abaka za su bude ma baki amma wa ma tukfi suduruhum akbar duk kiyayyar da zaka gani a fiskarsa abinda zuciyarsa take kudurtawa yafi abin da ya bayyana maka to kuma har duk da haka a ce wai a'a kai ba ka da na hannun dama sai irin waɗannan mutane wanda in ka kalli jiya ka har saso shekaran jiya sannan ka kawo halin da ake ciki a yanzu a yau ba sai gobe ba ya kamata ka yi wa kanka ainihin hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ce hal fi zalika qasamul ladhi hajar wani abu ne da za a rantsi a ce ga yadda za a yi ai ya kamata mai hankali to mu ci gaba walau kanu walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya ما ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahmatullahi alai daga isra'il radiyallahu anhu wani mutum ya bijiro wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin annabi yana aikin hajji bayan ya da jifa mutumin nan sai ya ce da annabi alaihi salatu wasalam ayyul jihadi afdal annabi wani jihadi ne ya fi falala sai annabi ya ce da shi alaihi salatu wasalam kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir wato magana ta gaskiya a wurin bijirarren shugaba ma'ana kenan shi musulmi kamar yadda muka karanta wani hadisi can ma yanbaghi lil mu'mini an yudilla nafsa bai kyautu ba ga mutum musulmi ya kaskantar da kansa menene kaskantar da kai ya daura wa kansa abin da ba zai iya ba amma a wani hadisi wa in kana a sanadinsa akwai maganganu ana cewa ya girmama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto mutum ya ga sabo yana da abin da zai faɗa na gyara amma kuma ya ja bakinsa ya shiru don haka dole ne mu tattaru gaba ɗaya cikin mu wurin gyara banna idan mun ganta ba jan hannayen mu za mu yi mu ja baku nan mu mai shiru ba a'a matukar kana iya gyarawa ka gyara in baka iyawa sami wanda zai iya gyaran ka gaya masa shi ma in bai iyawa ya sami wanda zai iya gyaran a gyara domin har kullum idan banna ta faro ɗan kaɗan ko ‘yar ƙarama aka batta aka sa mata idanu sai ya zanto ta ga wurta ta buwayi kowa da kowa masu iya magana suna cewa kullul masa'ibi awwaluha eh kullul masa'ibi awwaluha minan nari wa awwalun nari min mustasgari sharari kullun masa'ibi awwaluha minan nazari wato dukkanin musiba takan faro ne daga hange da kuma kallo sannan wuta takan faro ne daga ainihin dan garwashi idan ta fara ta fara aka batta aka sanya mata idanu sai ta wayi gari ta kona gari gaba daya shine halin da muke ciki a yau Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabi da kai ka ce munafikan nan sun yi imani da Allah da annabi alaihi salatu wasalam wa ma unzila ilaihi da abin da aka saukar wa annabin na alqur'ani mattakhadhuhum awliya da basu riƙi yahudawa abokanan damawa da su ba amma kaga innal munafiqa ma'lumun sajiyatuhu shi munafiki har kullum al'amarinsa sananne ne irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu da su a cikin mujtama' Umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallahi ya umarni a aika da su barzahu annabi ya ce a'a ai irin waɗannan mutane su ma sukan zame rahama ga mutum wurin kankare wasu ɓangare daga cikin zunubansa sannan ina kyama a ce Muhammad yana kashe sahabbansa alaihi salatu wasalam don haka haka ya dinga rayuwa da su sun san sa ya san su kuma sun san cewa annabin nan gaskiya ne sun san idan suka yi ba daidai ba Yanzun nan wahayi zai sauka ya fallasa su alqur'ani ya mana wannan bayani يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون annabi ka ce ku ci gaba da isgiranci Allah yana ganin ku ya san abin da kuke yana ji sannan kuma zai hankado abin da kuke dasawa kaga a cikin mu a yau musulmai akwai irin waɗannan saboda duk mutumin da zai ɗauki wasu mutane ya kai bayan an karkashe mutanenka a wurare daban-daban kai yanzu ko da satin da ya wuce a wata rijiya a borno ko a gombe ne an hankaɗo gawawwaki kusan mutum casa'in kusan mutum casa'in to an kashe mutum tun daga 1966 to date idan ka duba approximately an kashe mutum kusan miliyan ɗaya wanda musulmi ne a ƙasar nan kama daga yakin basasa da aka zo dan tawaye ya zo ya kare amma kuma abin ta'ajibi yadda za ka san cewa al'amarin nan ba haka ya kamata ya zamo ba wai ɗan tawaye sai waye gari wai shine abin girmamawa a wannan ƙasa. mutumin da ya kokarin fasa kasan nan biyu ya sa jini ya kwarara amma kuma wai aka jinjina masa aka zo wai har wasu prominent figures fitattun mutane wai suka halarci gawarsa to tun daga yakin basasa ka zo ainihin mai tatsi ne zo ma ainihin abubuwa an kashe mutum karanci miliyan ɗaya wanda yake musulmi ne in ka koma kuma sai ka samu da yawun wasu ne daga cikin al'umman mu amma har dai da haka wai bai hana mutane su yi karatun ta natsu ba wai kai ne za ka ɗauki mutane ka je wai a samu malamai wai su dinga sauka suna karatu wai har ka je wai musulmi na bugun iri yana cewa to lokacin da naka ya hau mai ya maka ai yanzu ne muka san ana yi ko da jama'a ka za su kare kai tun da ka samu daula kai shi kenan. to shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabi da dai kace sun yi imani da Allah subhanahu wataala da annabinsa alaihi salatu wassalam wa ma unzila ilaihi da kuma abinda aka saukar zuwa gare shi matakabuhum awliya da basu riki yahudawa masoya ba walakin na kathiran minhum fasiqun sai dai kai da yawa daga cikin su fasikai in an ce alfisku shine alkhuruju an ta'a fita daga yin da'a ga Allah subhanahu wataala wannan shine ake cewa da shi fasikanci to shi sa har kullun yadda nake faɗa a matsayinka na matashi ya kamata ka zama hadafinka tunaninka menene za ka yi wurin gina al'umma saboda yahudawa gaba ɗaya ba su zauna ba sun karanci duniya ba suka gane cewa yaya za a yi a kama duniyan nan sai ta ɓangarori guda biyu da matasa da 'yan mata in ka koma tarihin asbania spain a lokacin da yahudu suka yi kokarin shiga su ragargaji al'umman musulmai su sance alkur'ani daga hannun eh, al'umman musulmai ai sai da suka duba suka tura wani mutum ya je ya duba ya ga yaya status na al'umman musulmai ke a wannan wuri a lokacin da ya shiga baturan ya shiga sai ya samu yara ɗaya yana ta zubar da hawaye yana kukansa da shashaka sai yake tambayansa menene kake yasa ka kuka kake irin wannan kuka na urata sai yake ce da baturan ai ni yanzu nan ga ainihin kwami mun ɗana muna ƙoƙarin mu mitin target ni ina harbi da kibiya shi ma yana yi shi ga shi ya samu ni ban samu ba don haka abin da ya sa ni bakin ciki ni na kasa mitin up shi kuma gashi ya samu wannan bature sai koma ya gaya musu ya ce to ainihin ku tsaya tukuna lokacin shiga Spain bai ba a lokacin da suka juyo bayan wani zamani mai tsawo aka sake tura wani ya duba ya ga yaya al'umma suke ciki sai je samu wani dattijo ya baiwa shekaru 60 baya yana ta kuka da shashaka baba mai yasa ka kuka in ji wannan bature ke tambayansa ya ce wai yana da kuɗinsa wai ya ga wata yarinya kyakkyawa yarinya ta gani ta faɗa wai amma ya ce yana da bidanta wai amma ta ce ba ta son shi wai saboda ya tsufa batulan nan sai koma ya ce to yanzu lokacin da za a farma mutanen nan yayi saboda ainihin yanzu sun daina tattali sun daina tanaji sun bar addini sun koma mata suke nema ba shi ne halin da muke ciki ba yau duk gaba ɗaya in ka duba ka ɗauke mu tsakanin mu da kudancin ƙasar nan yadda nake mayani, menene laifin ɗan kudu in ya ce kai ɗan arewan nan misali kaska ce ba ka iya producing komai sai dai a baka menene laifinsa babu laifin nasa saboda in ka duba tsakanin mu da su akwai akwai akwai gap akwai gap mai faɗi sosai saboda mu kaga tunanin mu nan a arewacin ƙasa har dai da muke cewa ga yadda zance yake to za ka ga cewa tunanin mu ɗaya ne kai guda ɗaya mun damu da human structure kawai yaya ni na gina gida na auri mata motar kaza nake hawa amma kowa ya ƙare bai daman ba amma ka koma kudancin ƙasa su sun damu da ainihin wato human development mu mun damu da structural development ni kaina ne ya dame ni amma su sun damu da ginin al'umma yanzu misali ka je ka ga roches a imo ka je ka ga irin ayyukan da yake zubawa sannan ka koma bayansa ƙasan shugaban kasan ka gani irin aikin da gwamnan su yake yi rivers ameci je ka ga irin ayyukan da yake a wannan wurin kasali in ka zo nan sai ka ce to kwata kwata bai fi gwamnoni biyu bane suke kamanta wannan aiki ana in ka je Kano yana kokari sannan sai kuma jigawa su ne kadai gwamnoni daga cikin sha taran nan waɗanda za ka iya cewa suna wani abu amma duk gaba ɗaya in ka duba tunaninmu gaba ɗaya gida nake son gina in auri mata galleliya sannan in hau mota kaza kowa ma ya kare kuma bai dame ni ba kana iya gane wannan karara na sha ko a hudu ba na yi wannan magana a lokacin da aka je aka kai ma wasu ɗalibai guda biyu a Legas farmaki su biyu aka kashe majalisa kaman za ta dare suna so gwamnati ta yi mai yiwuwa a gano su wane ne suka kai ma wannan ɗalibai farmaki amma mu adamawa ai an je sai an sallama an kira sunanka wane in ka ce na'am sai a burma maka takobi daga ciki har baya wane na'am sai a harbe ka a ƙawon zuciya amma duniya tana nan kuma ba abin da ya sauya ka ce mani kana da wakilai waɗanda suke wakiltanka babu sannan idan ka koma nan edo gwamnan edo an zo an harbi ainihin secretary to the government nasa ya kusa ya kyauɗe ainihin attorney general na ƙasar nan da mari saboda ya san yancin zai ce a producing wane ne ya aikata wannan abu mutum daya amma ka je borno borno duk abin da za a gaya maka an kashe wallahi babu wanda ya san haƙiƙanin rai da ya zuba a borno sai allah da ya yi su duk wanda zai gaya maka harsashe ne kawai ana nan kuma duniya a zaune kowa dai shi daga wannan wancan sai wannan in dai shi abin ya wuce kansa to kowa bai dame shi ba to dole ne tunanin mu ya canza dole ne mu a matsayin mu na matasa ya zanto menene muke harsashe at least kai ka zama kamar yadda malaman naƙadi suke cewa naqidun banna wato in ka ga banna zaka ainihin rushe bannan nan sannan ka kawo gyara amma ba yadda waɗanda muka sa a gaba ba suke a yanzu a yau su waɗannan ana kiran kiransu nuqadun ne amma huddam mutane ne waɗanda za su ga gyaran kuma sai su ƙara lalata gyara muna fata Allah ya mana garkuwa la tajidanna ashaddan nasi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون idan da kana cikin bacci ne a matsayinka na musulmi sai ka farka lokaci yayi da zaka gane wane ne naka hausawa suna cewa tillishin wuya sai makoko alqur'ani ya riga ya maka bayani ƙarara sai dai kai dinnan ka ji ka kiji ko kuma ka ga abin amma ka ƙi gani amma kuma wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id irin abin da ya faru a nan da can da can da can da kuma wancan yankin kai ba bane wanda ya maka nisa ba sai na ce gashi gashi ba a'a abin da ya faru a wannan yankin da wancan yankin da wancan yankin kai yanzu ya zama ya kamata ya zama maka ishara latajidanna wallahi kai mai saurare a matsayinka na musulmi za ka samu shaddan nasi mafi tsananin mutane a dawatan ƙiyayya lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani al-yahuda su ne yahudawa wallazina ashraku sannan waɗanda suka yi shirka ma'ana mushrikan qurayshawa kenan kowane kuma za mu ɗauki mawkifi mu ga irin tsananin ƙiyayya ta islama da kuma ƙin da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga idan ka duba ayan nan ya kamo Dalamul lamul qasam latajidanna wallahi sannan yayi amfani da sigatul mubalagha ashadda duk wata kiyayya da kake nema a wurin wani mutum wanda ba irin ka ba to ba za ka same ta ba in kana nema sai a wurin ba yahude shine na farko sannan kuma za ka same ta a wurin mushriki wanda yake ba ba yahudan ba idan ka koma tarihi ya nuna mana irin waɗannan abubuwa da yawa yahuda wannan su ne yadda na faɗa a lokacin da aka zo aka yi hudna ma'ana sulhu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa kuskure musulmai suka kashe wasu mutane guda biyu daga cikin yahudawa annabi ya shiga sasanin su domin ya jidiya yaya ake ciki mutane na sun yi kan kuskure sun kashe wasu mutane naku yaya za a yi mutanen nan sai suka zo suka zaunar da annabi alaihi salatu wasalam suka sanya wani yana yaudaransa yana rudin sa da magana amma can suna can suna shirya mitin a yi kokari a rikitowa da annabi dutse a saman ka kaga kiyayya ce idan ka koma mun karanto da ku anan a khaibara wani gari wanda ke tsakankanin makka da madina wanda annabi ya ci garin nan da yaƙi alaihi salatu wasalam wanda predominant mazauna wurin nan yahudawa ne wanda ta sa wa annabi sammu a cikin naman tinkiya ainihin ba yahudiya ce wacce ake kiranta zainab bintul haris ba yahudiya ce ta zo ta yi nufin kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙara ba ma haka kaɗai ba yahudawan nan labidu bin al-asam ɗaya daga cikin yahudawa wanda dalilinsa falaki da nasi ta sauka ya je ya yi wa annabi sihiri sallallahu alaihi wa alihi ya sanya a cikin rijiya ya yi kulli guda goma sha ɗaya kamar yadda ya zo a cikin bukhari rahmatullahi alai annabi sai ya ga yana aikata ayyuka amma kuma ba haka bane ba aikata su yi ba ba yahude ne wannan aiki kaga ashe shin akwai wata kiyayya da ta kai haka mutumin da zai fito misali ya nemi kashe ka bai samu nasara ba sannan ya sanya maka sammu dafi a cikin abinci bai samu nasara ba sai kuma ya koma ta baya yayi sihiri domin ya kashe ka akwai kiyayya da tafi wannan babu ita to duka an samu wannan auren yahudawa ƙara ga wannan sannan kiyayya ta baki magana ta kuɗi kamar yadda ka abunul ashraf yayi ya kasance mawaki ne mutum ne mawadaci yakan ɗauki dukiyarsa ya bada domin a ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan rera waƙoƙi da bakinsa ya ci mutuncin annabi ya ci mutuncin sahabbai radiyallahu anhu akwai kiyaye da tafi wannan ƙara akan haka idan ka koma cikin tarihi zaka ga mawaqif da dama wacce ta bayyana yahuda wannan sun ga annabin nan gaskiya ne kuma sun sani sun karanta amma su ba makafi ba sai suka mai da kansu makafi su ba kurame ba amma suka mai da kansu bebaye akwai safiya bintu huyay bin akhtab tana kawo shaida da bakinta tana cewa wata rana na kasance ina tare da ainihin mahaifina da kuma dan uwansa abu yasir (Bun akhtab sai na ji suna fira tace na kasance a duk cikin ƴaƴayen da mahaifina ya haifa babu mafi soyuwa a wurinsa irina amma a ranar da na naje ina wa baba magana sai ya ki saurare na ko da na kasa kunne menene ya shagaltar da baba yau daga barin saurare na menene ya sa baba a yau ni innan da ya fi ƙauna a cikin ƴaƴayensa amma ya ki saurare ni sai na ji suna maganar muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya za a yi sai shi huyay ibn ya tura abu yasir ya ce ka je fadar mutumin nan ka zauna ka saurari abin da zai faɗa ka ba shi fiska ka yi kaman ka zo ansar abin da yake faɗa ne amma sai ka kawo mani labari abu yasir ya je fadar annabi alaihi salatu sai ya zauna ya kalle sa ya duba sifofinsa da kyau sai ya dawo wurin wansa huyai sai ya ce ka gansa ya ce na gansa ka ji shi ya ce na ji sa yaya ka gani wurin mutum ya ce eh ai mutumin shi ne wanda attaura ta yi bayanin zai zo kuma lallai sifofin da attaura ta ambato lallai na gani a cikin wannan mutumin ai ba nan bane abun yake ba sai ya ce da shi to me kake gani ya kai yaya sai ce a'a ai za mu ta kiyayya da shi matukar muna raye kaga kiyayya ta yahudawa ƙara akan haka yahuda wannan kamar yadda muka yi bayani abdullahi ibn salam radiyallahu an wanda yake ya zo a lokacin da ya musulunta ya ce annabi ya killace shi a wani daki annabin ya killace sa alaihi salatu wassalam annabi ya dinga kiran yahuda wannan ku musulunta kun san ni na san ku ga yadda abu yake Abdullahi yana jin su a cikin ɗaki bayan annabi ya tambaye suka ce ai mutum ne babba dan manya mai gaskiya dan masu gaskiya sai ya fito kwatsam ya ce to ya ku Yahudawa wannan shine annabin da ake saurare ku imani da shi sai suka ce dama wannan mutumin kake tambayan mu game da labarin sa wannan mutumin ai makaryaci ne dan makaryata jahili kuma dan jahilai wannan kaɗan ne daga cikin iyayen yahudawa salamatu bin al-akwa radiyallahu anhu yana ba da labari yana cewa akwai wani bayahude da yakan fito yana mana wa'azi yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah lallai lallai akwai mutuwa bayan an mutu za a sake wata rayuwa wasu za su shiga aljanna sannan wasu za su wuta in ji salama yana cewa sai muna tambayansa muna cewa da shi yanzu kana nufin bayan rayuwar nan akwai wata rayuwa ya ce eh akwai wata rayuwa yaya za a yi mu gane ya ce wani annabi ya kusa zuwa idan annabin nan ya zo to tsakanin wannan rayuwar da annabin dan lokaci ne kaɗan sai ya nuna ni in ji salama radiyallahu an ya ce in ya ish hadal gula in wannan yaron zai rayu zai riski zamanin wannan annabi da zai zo alaihi salatu wasala ana nan ana nan ba yahudan nan yayi magana ya kare sai gashi da awa ta bayyana Allah ya umurci annabi alaihi salatu wasalam wa anzir ashirataka alaqrabin sai salama ya ce sai muka ranka ya muka tafi wurin wannan ba yahudi muka ce da shi wannan magana da kake mana bayani yanzu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita ka zo mu musulunta tun da dama ka mana bishara sai yace a'a ai ni dai dama na gaya maku ne amma ku ku je ku ta musuluncin ku shi yasa kaga latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ashraku saboda tsakanin christianity da yahudawa akwai dan bambanci kada su kiristoci suna da saukin mu'amala amma ba yahude abinda yasa musuluncin sake da wuya saboda shi bai ma yadda an fi shi ba Yahudu Nasara اليهود والنصارى wa أبناء shi bai شي بي an fi shi ba. yanzu haka a cikin protocol nasu akwai abin da suke rubutawa sha'abullahi al-muqtar wai ƴaƴayen Allah ko mutanen Allah waɗanda yake sune zababbu to mutumin da yake gani kai baka kai shi ba yaya kuma za a yi ka kira shi hayya an shi da awarka ina fata muna fahimta to haka kuma mushrikan qurayshawa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا za ku ji ainihin cututtuka daban-daban daga Yahudawa da kuma waɗanda yake mushrikai ne na Qurayshawa in ka koma can ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ainihin mushrikai da yahudawa ba su taba son a ce wani alheri ya sami wannan al'umma ba to amma kuma abin takaici abin mamaki abin ta'ajibi wai a cikin musulman a yau wai wani mutum sai ka samu wai ba shi da na hannun dama sai mutumin da har kullum inda zai samu kafa zai aika da kai barzahu wai shine na hannun damanka in kamfani gare ka sai ka ɗauki wanda bai wanke damtse wanda ba irin ka ba ka ɗaura shine secretary ko kuma shine director misali in an yi magana ka ce ai mutanenka suna da kasala ba su son aiki ba su tsayawa shi, su yi shi yadda ya kamata kaga shi sai tara kuɗin sannan kuma ya zo da shi kuma zai faɗa da kai ba abin da ke fara ba kenan misali ɗauki jiha mu ɗan wancan lokaci kafin taimakon Allah ya zo mana da buɗi da kuma nasara ai za ka samu duk wasu madafu duk wasu madafu za ka samu ba da irin ka ake ba to abinda muke tsammani shi wannan da ya zo shi ma a ce yayi koyi da irin wanca. amma kuma sai zamana ko su ragama waɗanda yake taskace ta madara sosai sai kuma ya sakan ma mutana su suna yi amma nashi na baya in ka koma sama zaka haka ka samu irin waɗannan abubuwa in ka koma sama za ka ga mutum ya kai ya kai wai mutum ne amma sai ka ga ya samu an taɓa wani minista a ƙasan nan wanda ya ɗauki sakatare wacce ya ɗaura ta kawai sai zama na mutanen take wa hanya kawai abin da yake faruwa ke kenan in kai ba za ka wana ka ba to ai shi ya manasa shi sa yanzu kai misali ka ji haushin sama can akwai mutane yanzu a ƙasan nan in banda yan yankin can waɗancan na ruwa su ne mutane kare a nan su ne ake kwasa a tura kwasai su ne ake baiwa kuɗi su ne suke da komai yanzu duk abin da zaka ga an daga a Abuja yanzu mai sunan kuɗi in ya kai kuɗi zaka samu ɗan yankin wancan ne na ruwa zaka samu shine yake iya siyan wannan wuri amma kai yankin ka misali talauci bakin ma ba ma mai hasken ba don ka san talaucin akwai fari shi farin shine wanda yake yana dan iya zuwa sannan kuma ya sauya amma baki kirin shine aka waka da mutanen ka. amma sun kasa magana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu irin wannan zamu gani karara adawar mushrikan quraishawa sai da ta kai ga ya kasance sukan zo su yi dako duk wata hanya wacce za ta kai mutane zuwa ga garin makka sai su sanya matasa matasan nan na tsaye suna ba da shawara suna cewa me kuka zo yi mun zo ne mai hajji ko umra ce to maraba da zuwa lallai yanzu kun zo amma ba lokacin da ya kamata ku zo ba saboda an samu wani matashi wanda yake ga irinsa ga irinsa yana raba uba da ɗa ya raba miji da mata ya raba dangi da ƴan uwa ƙiyayyen mushrikan ƙurashawa sai da ta kai ga wannan Abu Jahal la'anatullahi alai ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamana cewa idan ya tafi wurin ƙabilu yana kiransu zuwa ga Islama Abu Jahal yana biye da shi sai ce kar ku da shi karya ne ni kawunsa ne ba annabi bane akwai kiyayya da ta kai wannan sai da ta kai ga an taɓa yin wani mutum wanda ya zo cikin garin makka tufailu ibn am radiyallahu an wanda mushirikan quraisha wannan mun sha ba da labarin wannan kisa irin waɗannan wurare suka yi dandabi suka je suka same suka ce to maraba da mutanen yaman maraba da zuwa barkanka da zuwa amma mun yi bakin ciki da zuwanka kuma mun yi farin ciki abin da yasa muka yi farin ciki ka zo babban gari shine ummul qura amma bakin cikin da muke maka ka zo ba lokacin da ya kamata ka zo ba saboda mun samu wasu yara tsageru waɗanda suka bijire daga addinin iyaye da kakanni suna kiran mutane suna cewa a daina bautan gumaka a daina bin iyaye a daina kaza a daina kaza suka yi masa famfo kwarai da gaske tufail ibn am radiyallahu anhu yace sai na ji kiyayyar annabi tun kafin in gansa a raina sai na shawarta saboda ka san masu iya magana suna cewa idan munafiki ya riga ka wurin uwarka mahaifiya ba za ka samu tuwon da za ka ci ba domin ita gulma gulma daɗin ji gare ta a kunne ba ka so ka ji an ce mutum ya yi alheri kaza sai dai a ce ai wane mai kazan nan don haka sai ce to abin da zai faru sai ya je ya siyo auduga ya lullube kunnen shi kawai ya silin gaba daya kada ma ya ji maganar annabi wai bare ta yi masa tasiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ka taba ganin irin wannan kiyayya mutumin da baka san sa ba baka gansa ba baka san irin kalar sa ba baka san mai yake faɗa ba kawai an kawo maka magana an ce kaza da kaza sai ka bi kawai ka hai da yawa daga cikin mutane suna da wannan tabi'a a yau za a kawo maka magana ta wuya zanto ni dinnan akwai wani wanda ban san kowaye ba a gaba da gobe ya taba kira na waya ce malam kamun aikin gafara na ce me ya faru ce wallahi mun taru ne kawai muna ta zagin ka kawai kuma sai labari ya zo ya bayyana kawai abubuwan nan da muke tunani ba haka bane malam ka dai fi mun nace Allah ya yafe mana gaba daya ga bincike ne zaka yi amma a'a irin waɗannan mutane waɗanda tufailu ne a jiya da shekaran jiya suna nan a cikin al'ummar musulmai a naɗo zance kitifi da gunzugulu a zo kawai a dasa maka shikenan sai kawo ka dinga fishi da fishin wani kana jin haushin mutumin da bai ji ba bai gani ba bai san kana yi ba sannan kuma kai din nan ba za ka iya yi masa abin da Allah ya masa ba sannan kuma kai din nan ba za ka iya hana mashi abin da Allah ya bashi ba to bakin ciki me za ka yi to fa ce sai na sai auduga na sa a kunne na amma matsala guda ɗaya ita ce gunki na na gindin ka'aba nan ne kuma dabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da saboda tsananin kiyayyarsa ba na so wani abu ya gama ni da shi bare mu haɗu to amma matsala guda ɗaya dole in za ni dawafin nan dole sai na biye da wannan gindin ka'aba sai na tsaya na makai na faɗa na ce kai wai menene ya zafi haka nake kin mutumin nan ni fa balarabe ne mutumin nan balarabe ne in iya magana yake takama da ita ni din nan fa mawaki ne na san waka in je in saurare shi mana in ya faɗi gaskiya in ɗauka in ya faɗi maganar da ba haka ba in tankaɗe in sa rariya in maida masa da abinsa ya ce karshe sai na ɗauki wannan shawara ina nan kawai sai na shiga ina karyo kwana ganin annabi na sallah kawai sai na ji ƙaunarsa jifa aka yare na ban ma ji maganar ba ganinsa kawai da na yi ka akwai wani so wanda yake extraordinary ne a zuciya akwai akwai hubbun iktisabi akwai ƙauna wacce kai ne za ka yi developing interest a cikin kanka mawaki na cewa nafsu raghibatun idza raghibtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u akwai abin da kai zaka sawa kanka kuma sai ya fana maka amma akwai abin da kai ba yadda ka iya irin wannan ya faru cikin sahih hadisin ba abinan baghis da kuma barira radiyallahu anhuma wanda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa annabi ya kira ni yana cewa da ni wai shin baka tausayin irin wannan kauna wanda baghis yake wanda mughis yake yi wa barira sannan kuma baka mamakin irin kyamar da barira take masa annabi sai da ya kira ta alaihi salatu wasallam ya ke wannan mutum ki tausaya masa ki aure shi don binta yake yana kuka abdullahi dan abbas ce sai ina ganin gemun sa haka ya cika da ruwa yana binta yana cewa ki aure ni saboda shi bawa ne lokacin da aka yanta ta sai ta ce to ajinta ya wuce ta zaura tare da bawa ta samu matsayi yana biye da ita yana kuka annabi ce ki yi hakuri ki aure shi yace ce ya rasulullahi wannan wahayi ne ko ko umurni kake min ce a'a innama ana shafi ni kawai dai mai ceto ne saboda naga abun ga yadda yake tace ya rasulullahi ba zan iya ba Allah tunda ba wahayi bane yace ni in aure sa ya rasulullahi bashi ba zan iya ba a don haka tufailu na shawowa yace ganin annabi na sallah ke da wuya sai ji wannan mashin ƙaunarsa ya cake ni ba zan iya yaki cewa ba ba kuma zan iya gabata ba sai nace to bari dan matsa mana dinga dan matsawa haka nan in dinga korewa ina sha da kalare in yi kaman ba nake saurare ba hankali na na can amma kunnuwa na na nan abin da yake nishi sai na rabe shi na matsayi shi sai na ji mutum na cewa ku yi gaskiya ku bauci Allah ku daina bautan gumaka ku daina ƙarya ku daina zalunci ku daina zina ku daina karkashe ƴaƴayen ku yace sai na ga abun ai is in order ba wani abu na tashin hankali an gama sai nabi annabi alaihi salatu wassalam cikin hanzari da gaugawa nace menene gaskiyar al'amarinka ya ce gashi gashi ya ce to ai wasu mutane ‘yan uba masu kitifi da dasisa da gunzugulu ga irin abin da suka gaya ce a karaba ni da karyar wofi har yau dabo yake mulkin ku ya ce to nawa ake badawa a shiga ya ce a kalmomi ne guda biyu zaka faɗa ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah Sasa ya ce to ni ma na shiga ayi da ni kaga ashe kenan kiyayya ce kaɗan daga cikin kiyayyan mushrikan Qurayshawa kai ba ma haka ba Eh, a cikin bayanin dalilin saukar ayan nan za mu karanto kamar yadda nasa'i ya rawaito rahmatullahi alai yake cewa ayan nan ta sauka ne akan najashi mahallu shahid a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin makka yayi zafi sai ya tashi wasu mutane daga ciki akwai jafa akwai su ummu salama da sauran wasu daga cikin sahabbai ce kuje garin habasha wannan mutum mun ji labarin mutum ne na Allah ba a zalincin mutum a wurinsa ku yi tattaki ku je wurinsa ka duba kiyayya irin na mushekan ƙurayshawa sai aka zo aka yi delegatin mutane daga ciki akwai Abdullahi ibn Abi Rabi'a kafin ya musulunta radiyallahu an daga ciki akwai Amr ibn al-As kafin ya musulunta radiyallahu huma suka yi takakkiya suka tafi wurin Najashi shi kuma da yake dama ya san siyasa Amr ibn al-As sai ya shishirya ainihin kyaututtuka da abubuwa da yawa yana zuwa sai ya siya fadawa gaba daya kun san abin da nake so suka ce a kawai da an zo ba mu san a mai da wata magana saboda mutanen nan yaran nan idan aka bari muka yi magana to ina gaya muku hanci zai turmuza girma ya faɗi hanci kuma ya wulakanta abin da muke so kawai idan mun zo za mu gabatar da ainihin requisition mu ce wa sarki to lallai akwai wasu yara waɗanda yan cikin mu ne mu muka kawo su mu muka abin da mu ne muka haife su amma sun fanɗare sun zo nan kasar ka to dan gudun kar su lalata ma kasa ka ba mu yaran mu mu koma can kawai sai ku ce eh shikenan kawai case close an gama Eh, amma idan za su faɗa mu faɗa eh, to ba inda za mu kai irin wannan ya faru da ni wata rana a wata shekara aka rubuta takarda abinda ban yi ba aka ce na yi aka kai wa gwamnati aka kai can aka kai can sai aka zo bayan an kama ni sai aka ce abin da muke so da kai 2IC kar ka yadda ya magana Allah ya ba shi iya magana bakinsa kamar mazan kwaila idan har zai faɗa to mu za mu tashi babu jiyoji don haka kawai a naɗe shi a jiya za a sayar kawai shine muke so shine abin da ya faru an zo suka tafi aka tura su suka je ya gabatar da abin da yake nema sarkin da yake adili ne sauran mazan jiya ce a mu a ragowar addininmu na kiristanci ba a hawa gada a gicciye yaran nan a kawo su su faɗi na bakinsu kuma ku faɗi ta bakinku kaga to mahallu shahid kafin mu zo kisan abin da nake son faɗa ka duba tsananin kiyayya annabi ya tura mutane daga garin makka zuwa habasha su ma suka yi tattaki suka tashi mutane zuwa garin habasha wai ba don komai ba wai don a hana abin da Allah ya rubuta sai ya yaɗo? shi yasa mai aqidatu tahawiyya ke cewa fa wailul liman sara lillahi fil qadri qasima har kullum idan da zaka dauki wani tauhidi zaka huta kuma zaka hutarce da wani tauhidi shine abinda ba nawa ba dama ba zai same ni ba nawan kuma ko za a nike ni a turmi sai ya zo mani in ka riki wannan tauhidi sai ka huta ka hutashe da mutane amma ka tsaya kana sa in za wani Allah ya bashi kaza shi dan me in zai yi kaza sai a yi kaza me yasa sai shi za a ambato to wannan kana tare da wahala لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والله دسنزا كسامو ما في كسنش متانيك أونا للذين آمنوا قوانا دسك إيماني الذين قالوا إنا نصارى وانا دسك مو كريستوسيني شيني إمام النسائي يكتب وانا آية تاسو كالي أكن نجاشي saboda a lokacin da Ja'far radiyallahu anhu zai tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta takarda ya bada wasiƙa ya bashi ya ce ga irin da'awanmu ga manufofinmu gashi gashi shi ma kamar yadda al qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ya rubuto martani wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa takaddaka ta same ni dan dan uwanka ga mutane da shi kuma na karrama shi na mushi sha tara ta arziki ya musulunta a lokacin da aka zo ana wannan sa'in sa sai shi najashi yake cewa da jafar to ai mu abin da muka sani shine duk wani manzo da Allah ya aiko yakan bashi littafi shin kai ma manzon ku yana da littafi yace yana da littafi zaka iya karanta mana kaɗan daga cikin abin da ya sauka akan manzonka yace eh sai ya karanto suratu maryam kyafa ya ain sad har yazo inda yake cewa inni abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai na jashi ya dinga zubar da hawaye har gemunsa ya jiƙa. ya ce irin wannan magana da ka kawo bata bambanta da abin da annabi isa ya kawo ba sai fadawa suka hasala suka damu suka yi bakin ciki yace ko da kun yi bakin ciki wannan magana ita ce ta gaskiya don haka ku je ku yi addinin ku ku miƙe kafafun ku ku yi walwala ku shiga inuwa ku yada manufofin ku duk wanda ya ce muku ta a tafassauke ku kawo mani shi na amma waɗannan kiristocin jiya ne zalika abinda yasa kuma zaka samu waɗanda suka fi ƙin muminai yahudawa ne waɗanda kuma suka fi son muminai kiristoci ne zalika dalili kuwa bi anna minhum qissisi a cikinsu akwai masu bauta in an ce qissis mai tsananin bauta wa ruhbanan sannan kuma a cikinsu akwai malamai sun karanta sun duba sun gani za ka iya gane wannan karara salmanul farisi radiyallahu an a lokacin da ya zo ya biya can ya biya nan ya fada nan ya fada nan yana neman ya gane gaskiya a cikin duniyar nan har sai da ya je wurin mutum na karshe daga cikin malaman kiristoci sai yake cewa da shi yanzu dai na san cewa ba za ka tashi ba wane ne kake umurta na da nema a doron duniyar nan sai ya ce to a yanzu da wahala ka samu wani mutum wanda yake akan abin da nake akan sa a yau amma akwai wani mutum wanda zai bayyana zai fito daga cikin wani gari wata ƙasa wanda a cikinta akwai yawan duwatsu da kuma dabinuwa ka je ka bi shi duk inda ya sanya kafa ka sanya wannan shi ne annabin ƙarshen wannan zamani ashe kaga a cikinsa akwai malamai sannan akwai masu bauta wa annahum la yastakbirun sannan kuma su mutane ne waɗanda ba su ɗagawa ba su yin girman kai daga jin gaskiya amma yadda muka yi bayani wato ainihin kiristocin jiya kenan da shekaran jiya Sheikh Ahmad Shakir rahmatullahi alai yana cewa a yanzu ma ba ma sauran kiristoci ma babu su ahlul kitabi babu su waɗannan mushrikai ne ba ahlul kitabi ba ni ma kuma ina tare da wannan fatawa taza domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu Allah bai aiko wani manzo ba face da yare irin na mutanensa annabi ne kare aka ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kaga ashe kenan shine aka aiko shi zuwa ga mutane amma kai da kake christianity a yau annabi isa alaihi salatu wassalam yaransa suryaniya ne kai kuma menene yaranka muna fahimta don haka ni ma ana tare da fatawa nan ta Ahmad Shakir rahmatullahi alai na cewa a yanzu babu su sai dai masu kawai cewa su ahlul kitabin ne amma ba su bane to za mu dasa aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم ce assalamu alaikum Allah Ubangiji ya taimaki malam da al'ummar musulmi gaba ɗaya. Na kasance mai aikata mummunan laifi sai jiya na ji hukuncin yin haka, sai na tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shin mai zan yi kada in cutu da illar laifin da na aikata a baya, kuma ina baran du'a'i don Allah zuwa ga malam da kuma al'ummar musulmi ubangiji Allah ya kare ni akan mummunan aikin da na kasance ina yi a da to muna fata Allah ya tsare ka ya maka garkuwa daga komawa mu ma kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mu to abinda kawai zaka yawaita shine ka yawaita istighfari wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada in kai ta istighfari insha Allah muna kyautata zartan Allah subhanahu ta'ala zai anshi tubarka. Allahu a'lam wannan yace assalamu alaikum Allah ya ji kan malam ina aiki da motar company kullum akwai fix amount din da ake bani na man mota in zuba mai a cikin mota ya kasance wani lokaci ba na sa man na duka kudin da company ba na sa man da suka bani na duka za ka ragowar kuɗin yana ragewa to yanzu malam mai hukuncin raguwar kuɗin da nake to duk abin da baka aiki ba bai dace ka ci ba a musulunci idan an baka kuɗi iya abin da ka sa kai aiki da shi sai ka maida musu abin da ya rage amma kuma abin da za ka riƙe na wannan dukiya to ka ɗauki alhaki ko kuma dukiyar da ba taka ba ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wasalam wata ya fito yaƙi tare da shi akwai wani mutum ana kiran shi karkara ko kuma kirkira sai sahabbai suna ta cewa kai ma dalla da wannan mutum waye irin aikin da yayi ai mutumin nan ya kyautata sai annabi alaihi salatu salam ya ce huwa min ahlin na ai wannan mutumin da kuke yabo dan wuta ne sai rawi ya ce to ni ko sai na bi kokkoba in ga mai ya kaisa zuwa ga wuta da aka je sai aka duba aka ga ya ɗauki wata riga wacce kuɗinta dududu dirhami biyu ne daga cikin ganima kafin a raba ya je ya sanya a cikin kayansa wannan abu shine ne kai shi wuta kaga ashe kenan da wannan duk abin da ba naka bane kar ka taba ka mai da shi Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum dan Allah malam menene hukuncin wanda bai samu khutba ba ranar juma'a to ya yi asaran wata falala babba domin ya tabbata a cikin sahiha da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya mana bayanin kowace ranar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala yakan turo wasu mala'iku waɗanda sukan ɗauki attendance wato mutanen da suke halattowa har sai idan liman ya hau kan mimbari to sai a naɗa fayil ɗin shi kenan ba za a sake rijistarin wani suna ba to kaga ma wanda ya zo ga ma shi hudu ban yana ji liman na yi amma ya zo a makare sunan shi bai shiga ba to ina ga mutumin kuma da ya rasa ainihin khutba to ya yi rashin falala mai girma sosai sai mu dinga kokarin halattowa masallaci da wuri Allahu sai wanda ya ce malam game da koyi da yahudawa malam kaman t-shirt da wando da ake sawa yanzu shi ma zai shiga cikin koyi da yahudawa kenan ba koyi bane da yahudawa ya danganta da irin orfi ko kuma al'ada irin ta mutane misali kaga kaman ahmad didat allah ya ji kansa ai kaga a lokaci daban-daban ne kake iya ganin sa ma cikin jallabiya saboda shi ta'arar mutanensa da yake haɗe suke da turai yan riga shi suke sawa sai kuma suit a don haka in dai riga za ta suturta ka ta yadda yake in kai sujjada ko kuma ruku'u al'aurar ka ba za ta buɗe ba to wannan babu laifi ba koyi bane da yahudawa sai dai fa in kai ka sa aniyar ka kai da su kake koyi to wannan kuma shine ka shiga wani babi kuma da ba Allah ya tsare wannan kuma ya ce don Allah malam a jawo hankalin mu musamman masallatan ahalus sunna kan rashin ƙara ma limami lokaci da ba a yi misali limami ya yi latin sallah a dan ƙara minti biyu uku haka zuwa biyar to wannan kuskure ne kamar da nake faɗa sallan nan tana da girma kuma idan da mutane sun san yadda limamai suke ji to ba abu bane wanda yake zama ka yi ƙoƙari ka ce kai zaka gabata liman sai a wayi gari ba a ɗan tsagaita mishi kawai inda ake jiran liman yadda kullum nake faɗa a lokacin sallar gawa saboda nan ne shi yake da manyan ayoyi da hadisai da da asiraru in mata taso shi ya mai da ita amma salloli irin wannan oya oya kawai sai a samu koma wane ne a sanya to wannan kuskure ne yana da kyau a dinga dan tsahirtawa da mai ce fal ya umman nasa aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa sanin qur'ani ya jagoranci mutane to kuma na san an shugabantar da liman ne don kila a tunani ya fi mu don haka sai mu masa hakuri idan bai zo ba mu dan kara masa lokaci na'am sai malam wannan mutane biyu ne suka rubuta tambaya iri ɗaya cewa suna so malam ya faɗa musu waɗanda Allah ya musu bishara da aljanna cikin sahabbai asharatul basharun bil janna to akwai guda hudun nan cikin khalifofi wato Abubakar Umar Usman Aliyu sannan Abdurrahman bin Auf Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Amir sannan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sannan Zubairu ibn al-Awwam sai Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu waɗannan su ne sahabbai guda goma da aka ma bishara da aljanna mai nuniya ibn al-qayyim yana cewa hubbu sahabati wal qarabati sunnatun awsa biha rabbi idha ahyani أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى أذكر جماعة بيعة الرضوان تو ودنا متى نقول waɗanda aka yi bushara da aljanna Allahu a'lam to ta ƙarshe ka gama kenan ah, Na. to abin nan lokaci yayi za mu dasa aya ana insha Allah ko da su ne ke a sun da ke wata da ya kowa da lokacin da ake yi masallaci ne har ya da gudun da yin da guda biyu da don su minti hamsin da Allah da kasuwa shekarun biya a san biya a san mutu da to to insha Allah um, malam ya ce lokaci yayi na haka za a mana haƙuri a yau wannan abin nan ɗan gidan sunna TV ne Ya yi baƙunce mu a yau insha Allah to ina tunani kuma za su sanya abin wani ɗan lokaci nan gaba kaɗan insha Allah to muna fata Allah ya ƙara bunƙasa sunna ya kuma da kusar da bid'a kuma shi da ya zo Allah ya bashi ƙarfin gwiwa duk inda za a tura shi Allah ya taimake shi akan tafiya akwai wata baiwar Allah hajiya amina da Allah ya wa rasuwa wacce lokacin da ake ginin masallacin nan ta ba da bulo dubu ɗaya da siminti buhu hamsin shekaran jiya Allah ya mata rasuwa a Saudiya muna fatan Allah ya ji kanta da gafara za mu bai da microphone ga babban malamin mai mana addu'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta